أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى الذي فقه في دينه من استفاه من العلام وهدى من يرتدى بفحم ما شرع من الأحكام ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلي وصلي على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم التناد أما بعد السلام عليكم farko dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda bisa yadda shi da ainihin cewa shi da kaddarawar shi ya kaddara yau mai kawo zuwa wannan safiya muka gabatar da sallah ta asubahi cikin jama'a ina roƙon Allah maɗaukin sarki wannan ibada da muka gabatar ubangiji muke roƙo da ya karba mana ya sanya mana shi cikin mizani da yake aunawa bayan shi aiki ranar alkiyama kamar yadda muka faɗa nan fatan mu duka Allah mu zargi sarki haɗa fuskokin gidan aljanna yi da suka yi sanadiyan zuwa mu duniya Allah ya saka musu alkhairi malama mu Allah ya saka musu alkhairi kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ka biya mana ina roƙon Allah mu ɗauki sarki ya ba mu ikon gama wannan rayuwa ta duniya lafiya ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasar ya zaɓa mana shugabanni na gari wanda yake so kuma ya dare shi to kamar yadda muka sani muna karatu irin wannan rana kuma a irin wannan lokaci a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tariqus salihin ila rabbil alamin na doktor wahid abdulsalam bari wanda yau bisa wa Allah za mu akan wannan babi da yake magana akan babun fadlul wudu'i qabla an-nawm falalan alwala gabanin mutum ya bacci yana da kyau mutum ya zama kafin ya kwanta bacci to yana da kyau ya zama yana da alola. ba a so ka je ka kwanta bacci ba tare da akwai alwala ta tare da kai ba imma alwalan ya zama kai sabo ko kuma a'a alwalan da kai sallar ya sha yana nan bai karye ba daga cikin falalin da za mu karanta a gurguje guda biyu ko uku shine na farko annawmu an wudu'i sababun min asbabi istijabati du'a kwanciya da alola dalili ne daga cikin dalilai da ake karɓa wa bawa addu'a sun sani kowa yana da bukata wajen Allah madaukakin sarki wa kullum yana roko yana addu'a Allah ya karba masa wannan bukata din to in kana so Allah ya amsa maka addu'an kada gaggawa to kwanciya da alola dalili ne daga cikin dalilai masu karfi da ake iya wa bawa addu'a da gaggawa rawa abu Dawud wa sahahu yace al imam abu dawud ya ruwaito kuma ya inganta shi an mu'adhu bin jabal daga sahabi mai girman daraja mu'adhu bin jabal Allah mu dauki sarki kare da gare shi shine sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi bayan gama aikin hajji ya dauke shi abin hawa ya ce masa ya mu'azu wallahi inni la ya kai mu'azu wallahi ni ina son ka ya ce masa kada ka bari ka ringa faɗa a bayan kowane sallah na faralla ka ringa cewa Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik tana faɗa wannan ya Allah ka taimake ni ala zikirka a wajen ambatanka wa shukurka da gode maka da kuma kyautata ibada in Allah bai taimake ka ba za ka iya irin waɗannan ibada ɗin ba ka ambaci Allah ka yi zikirin shi kuma ka gode masa lokacin da Allah ya baka wani ni'ima sai ubangiji ta in ya taimake ka in bai taimake ka ba za ka iya ba kuma ma'azu bin shi shine shugaba daga cikin shugabannin malamai na malamai a lahira duk wani malami zai tashi karkashin tutan shi ranar ba. Allah ya kare da a gare shi sahabi ne mai falala da daraja da yawa yace kana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan na tsira da abincin Allah tabbata a gare shi yana cewa ma min muslim yabitu ala dhikrillah tahiran yace babu wani musulmi daga cikin musulmai wanda zai kwana cikin ambaton Allah alhali kuma yana da tsarki ma'anar tsarki anan shine alhali ya kwanta yana da alola fa ya ta'ara min al-layli sai zama ya tashi cikin dare wa yas'alullaha khayra min ad-dunya sai zama ya tashi cikin dare ya roki Allah wani alkhairi daga cikin alkhairai na duniya wal akhirah ko kuma alkhairai na lahira illa aqahu Allahu iyyahu fa ce ubangiji ta ya bashi amma hadisin yake faɗa shi ne duk lokacin da wani musulmi ya zo zai kwanta sai kwanta a kan da alola sai cikin dare sai ya farka daga bacci bayan ya kwanta din lokacin da ya farka sai yana kwance a gado din sai ya roki Allah alkhairin duniya da lahira ya ce ya Allah ba ni kaza da kaza da kaza in gani ko kuma ya Allah ba ni kaza na duniya ko ba ni kaza da lahira to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addu'an da zai yi alhali lokacin da ya farka daga bacci din to ubangiji ta'ala zai bashi wannan abin da ya roka wani daga cikin falala da ake samu a lokacin da mutum ya kwanta da alola bayan ya farka daga bacci ya roƙi Allah maɗaukin sarki wani abu ko da ce bai tashi ya yi alula ya yi sallah ba to wannan kwanciyar da yake kai ya roƙi Allah wani abu na duniya ne ko na lahira annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa Allah maɗaukin sarki zai ba shi illa a fahu lahu iyahu ba ce ubangiji ta ala ya ba shi wannan abun wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce Alimamu abu dawud shi ya rawaito wannan hadisi falala daga cikin falala guda biyu a na biyu da me ake samu ga mutumin da ya kwanta da alba shine almala'ikatu tad'u liman nama 'ala al-wudu mala'iku suna yi ma mutumin da ya kwanta da alwala addu'a ya ta nan wa me kike nema ba duk damuwa mutum shine samu gafara da rahma na Allah wa rayuwa ta duniya ba to lokacin da ka kwanta da alwala Allah yana sanya yin mala'iku bayan shi da ba sa saba masa ba sa ci ba sa sha ko ba sa zunubi suna roƙa maka gafara Allah ya gafarta maka Allah ya maka rahma ba dan wani dalili ba sai dan kawai ka kwanta da alola ashe kwanciya da alola ibada ne daga cikin ibadoji masu falala da yawa yace rawa ibn majah al-imam ibn majah ya rawaito an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi da abbas da shi da mahaifinsa abbas duka sahabbai ne Allah madauki sabbi kare da gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi yace at-tuhuru yace tahuru ajsamakum yace ku tsarkake jikakunanku shi ne ku yi alwala gabanin ku kwanta taharakum Allah taharakum Allah Allah shi madaukin sarki zai tsarkake ku fa innahu laysa min abdin yabitu tahiran manzo Allah ce domin babu wani bawan Allah da zai kwana tare da alwala illa ba ta ma'ahu fi shi'arihi malakun face mala'ika daga cikin mala'iku na Allah zai kwana a tare da shi la yukallimu sa'atan min al-layl duk lokacin da ya juya daga bacci da yake kwanci a lokacin cikin dare illa kana sai face mala'ikan nan da yake tare da shi zai rinka ce musu Allahumma akfir li abdika fa innahu bata qahira ya Allah ka gafarta wa bawarka ba dan kai ba saboda wannan bawan naka ya kwana yana da tsarki ma'ana ya kwana da alola lokacin da ka zaka kwanta ne zama akwai alola tattare da kai to Allah zai sa maka wasu mala'iku suna tare da kai wannan mala'ikun lokacin da za ka juya cikin bacci ta dama ne ko ta hagu ko kai wani motsi aikin mala'ikun ko shi ne za su dinga roƙa maka Allah suna ce Allahumma akfir li abdika ya Allah ka gafarta ma wannan bawa naka da kwanta da alura ba dan komai ba sai dai kawai fa inna hubba ta sai dai shi ya kwana alhali tare da yana da alura ta tare da shi wannan yana nuna mana cewa kwana da alura yana da falala da daraja mai yawa kuma a ƙarshe shi ne kwana da alola yana daga cikin dalilin da yake sa Allah madaukakin sarki kare ka daga fitina da shari na shaidan shaidan da daddare ba zai zo ya dinga saka mafarki mafarki ba amma idan ka kwanta babu alola idan aka zo mutum aka cire za a wuce da shi sama kuma ya kwanta bayan babu alola kuma babu askar to sai shaidan ya zo ya taba ran tsoro ya ta zo masa abu A yi ta razana shi wannan razana shi da zai sai da mutum yana kwanci a gado amma yana ta ihu yana ta farki abin da babu kyau wanda zai jawo ya ta zuba kawai shiga wani damuwa wannan kuma duka ana samu ne ba dan komai ba sai da rashin kwana da alola na ga kwana da alola mm. bayan lada da ake samu bayan amsa addu'a da ake bawa sannan kuma bayan neman gafara da mala'iku suke maka sannan yana kara tara mutum daga sharrin shaitan da shaitanun mutane da kuma aljanu wannan yana daga cikin falala da yake ake samu yayin da mutum ya zo sai kwana da tare da alola Allah madaukakin sarki yake roƙo da ya sa mu dace hmm. a ƙarshe hadisin da za zamu tsaya shine falalan yin alwala din in gani ƙwaɗin salati sunan lodo ma'ana falalan sallah da ake yi rakoyin da ake yi a lokacin da mutum yake da alwala idan ya zama kuma kana da alwala to ba a so alwalan ya karye ko kuma alwalan ya zama har ya samu matsala ba tare da ka ɗan gabatar da sallah ko da lafiya raka biyu bane wannan abin da ya kamata a ce mun kiyaye kenan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa Bilal ya kai Bilal wani aiki ne muke yi ne na ji takun takalmin ka baina yadayya fil janna na ji takun takalmin ka gaba gare ne a gidan aljanna ba fa ba, a gaba ga annabi ya ji takun takalmin shi sai ce wasu ya rasu labarin da wani aikin da nake yi sai dai kawai na kasance idan na yi alola gabanin alolan a ce ya kare ina kokari na yi sallah abinda Allah ya kaddara misallata da na na kula da kayan bayan alola haka kawai har alolan ya gaskiya ma'ana ya karye daga cikin abin da ke karya alola ba tare da ya gabatar da wani aiki na alkhairi da da shi ba na fila. in gane ko kuma sallah na farilla to a ƙarshe ne hadisin da za mu karanta yace al-muhafazatu ala sunanin wudu'i sab'un min asbab dukhulil janna kiyaye sunan yobe shi ne sunan alola in ka alola to sunan shi shine ka yi sallah ko da na fila raka biyu zuwa sama kafin wannan alolan a ce ya samu matsala to kiyaye wannan sunna din dalili ne daga cikin dalilai da yake kai bawa aljanna kaga mutum yana ta neman aljanna ne ta hanyar azumi mutum yana neman aljanna ne ta hanyar ya cire kuɗin shi mai yawa ya ba da zakka mutum yana neman aljanna ne ya ɗauki dukiya ya je aikin hajji duk wannan ana fafatika ne domin ana so Allah ya rahma to a hanyar yin sallar nafila raka a bisa ubangiji ya baka wannan aljanna ne mun gane wannan ba shi yana da kyau mutum ya kiyaye da fi sahihain an abi hurairah radiyallahu anhu daga sayar bukhari da muslim hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda sunan shi abdurrahman ibn sakar ad-dawsari sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu girman daraja wanda iya shekaru hudu yayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah ya sa ya fi kowa iya rawaito hadisi masu yawa ba dan ba saboda shi kullum yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullum ya lazimce shi ko ina zai je ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kana bilali annabi tsira da yanci Allah sabbata gare shi ya gaya ma bilali inda salatul fajr bayan sallan sallan asubahi yace masa ya bilali ya kai bilal haddisni bi arja amali amaidahu fil islam yace ka gaya min wani aiki ne daga cikin ayyuka ta kusa tsammani da kai aikata a cikin musulunci fa inni sami'tu daffan alayka bayna yadayya fil janna yace domin ni na ta takalmanka a gaba gare ni a gidan aljanna kala sai ce masa ma amiltu amalan arja indi yace ba wani aiki da nake iya tunawa kuma yake tsammanin dalilin shi Allah mabarkin sarki zai gafarta mu domin yanzu kowa da irin aikin da yake tsammani yanzu da za a ce wani wani aiki kake tsammani Allah zai gafarta maka wani zai tuna akwai marayu a karkashin shi yana ciyar da su zai ce ina tsammani saboda wannan aikin Allah zai gafarta mu wani zai tuna akwai miskinai yana taimaka musu wani zai tuna shi ne kokarin sallah cikin dare ne wani zai tuna cewa shi fa mai kokarin azumin litinin da alhamis ne sai duk wani aikin shi na ganin dalilin wannan aikin da yake yi ba wanda ya san yana aikin sai Allah yana tsammanin dalilin wannan aikin Allah zai masa rahma to shi shine annabi ma Bilal irin wannan tambaya wai wani aiki ne muke yake tsammanin ubangiji ta Allah zai masa rahma a musulunci sai ce to gaskiya ba wani aikin da nake yi sai dai kawai ni na kasance idan na idan na yi alola mun gani idan lokacin da na yi alola to ina sallah cikin yini ne ko cikin dare ina sallah gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki kaddara mu sallata da wannan alolan gabanin alolan a ce babu shi kafin a ce alolan ya kare ko na sallar na fulani ko na farilla wannan shine aikin da nake tsammani Allah zai mu rahama da limin shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa to wannan shine aiki din wannan aikin ne dalilin shi Allah maɗaukin sarki ya baka aljanna har ma na ji takun takalmin gida aljanna a gaba gare Allah sarki ya kara wa Bilal yarda kuma Allah ya ƙara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam daukaka da daraja da wasila ya kai da mu a cikin shirya shiranin alkiyama to za mu sai anan da yake mun sani karatu karatu ne na dan taɓawa? cikin mintuna biyar zuwa goma inda karatu ne bayan sallar asubahi ba tsanantawa ake ba kuma da yake karatu ne ba na tafsirin littafin Allah ba za mu tsaya ana abin da muka faɗa ne Allah ta bamu lada kuskuren muna roƙon Allah madaukin sarki yafiya da abubuwa da ranka mai da gare shi abin da ne ake kokari a isar da sako a cikin waɗannan karatu ne shine kiyaye alwala nan mutum ya kwanta ko da ce alwalanka na isha ya ya ya ya yana da kyau babu laifi lokacin da kuma za ka je bacci ka sake wannan alwala din mun gani idan kai wannan alwala yana taimakawa mutum ta hanyoyi da dama wasu hanyar ma ba ambata su mutumin da yake da iyali ne irin wannan alolan ya zama ya kwanta ya ce wa iyali wannan alolan gane wannan ko ko mutum ya yi hutu ne abu wannan ko wani daga baya wannan alolan aka ce baya karyawa sai dai wasu dalilai Allah maɗaukin sarki ya kara mana lafiya da imani sannan abu na biyu shine mutum ya dinga kiyaye sallan nafila bayan ya yi alola idan ka yi ta kafin shi shigo masallaci to kada kana shigowa ko kana waje ko kana tsaye a waje ka zama ta bar wannan alolan ba ka samu ka gabatar da sallah na farilla ko na nafila ba da alolan har alolan ya zo ya kare Allah ya taimake mu Allah kuma ya daura mu akan daidai abin da muka faɗa daidai Allah ta ba mu lada kuskuren muna roƙon Allah mu ɗauke sarki yafiya da abu a daren gobe da gare shi Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk idan babu tambaya sai mu yadda kuma akwai tambaya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 اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وعبدنا يكلك من سواك اللهم انا نسالك الجنه وما يقربون اليها من قوم عمل ونعوذ بك من النار وما يقربون اليها من قوم عمل اللهم جدد الايمان في قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وعبدنا يكلك من سواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء واسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانه انك تعلم خائنة الاعين وما تبكي الصدور اللهم انا نسالك من كل شر ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من كل شر ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم انا نسالك من كل شر سالك من محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من حمل نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من الحمل والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن قلبة الدين وقهر الرجال ومن دلع الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين يا من لا يعلم كيفه الا هو ولا يعرف قدرته الا هو يا سامع لكل شكوى وعالم لكل مجوى يا من لا ترى به ولا تقرب الذنوب يا سند من لا سند له يا قياس من لا قياس له يا عماد من لا عماد له يا من ليس كمثله شيء خاصا بالمثل هذا المعروف الذي لا كذا ابدا ولا تحصى عددا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد والصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا ذا الجلال الإكرام اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطل وليس دونك شيء اكد ديوننا وأغننا من الفقر اكد ديوننا وأغننا من الفقر يكدي جوننا وأبننا من فضل اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط وعين الجنة ربك وبيننا وبين النار استرم حجاب برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم إنا نعوذ بك من نفي البلاء ودرك الشكاوى وسوء القضاء وشماتة العادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك إنك أنت سبحان سبحان ربك رب العزة أما يصفون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين